inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkan mai rai mamaci ne Allah ya fitaccen mun fina-finan Hausa nan Ubala Ibrahim Rasuwa wanda ku fi sani da Ubala wanke wanke Ubala dai ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan masana'antar Kano a shekarun baya inda yake tafiyar da harkokin kasuwancinsa a ƙarƙashin kamfanin 2 effect ma'ana kamfanin su sani musa danja da yakub muhammad Rususu dai Ubala Ibrahim ya kasance daga cikin mambobin kungiyar matan Sani Musa Danja wato Mansura Isa. Mansura Isa tana da wata kungiya ta tallafa marayu da marasa karfi da marasa galu. ko a baya bayan Mansura Isa ta ja wata tawaga ta zuwa tallafa marayu a wani ƙauye wanda Ubala Ibrahim yana daga cikin wanda ya mara mata baya. kazalika ubala ibrahim mutum ne nagari nagartacce wanda baya faɗa da kowa bashi da matsala da abokan aikinsa ga hakuri ga yakana da kara ga sanin ya kamata ga girmama kowa domin ubala ibrahim ya yi mu'amala da dama a masana'antar kano amma da wajenta ba a taɓa jin kanshi da wani ba har ma iyayen gidansa wato sani danja da yakubu muhammad suka masa kirari da damo sarkin hakuri. mutum ne nagari mai nagarta mai taimakon al'umma mutane da yawa sun ba da kyakkyawar shaida a kansa mutum ne nagari nagartacce dukkanin al'ummar da suke masana'antar kawai da suna ta nuna alhininsu da mutuwa Ubala Ibrahim. Inda Ubala Ibrahim ya rasu a yau talatin ga wata inda ya daidai da bakwai ga watan Ramadana. Ya mutu ya ban matarsa da yaya fatan mu Allah ya ji kansa ya masa rahama ya fita tana mu zuwa ya samu aljanna ce mu koma. Haka zalika mu ma muna miƙo ta aziyar Sani Musa Danja da Yakubu Muhammad su ne manya-manyan iyayen gidansa a masana'antar Kannywood. Da fatan Allah ya ba su haƙuri da jure na ɗan uwa nasu da wanke wanke baki wanke wanke wando wanke wanke fuska wanke <laughs> ya yau kai wanke wanke sosai kuwa a ah, sosai ma ah, sai ka gara sai ka dawo sun saba da harkar kanshi eh, amma ka zo min ba kai wanke wanke ka dirje sosai ba a ah, sai ka kara wanke wannan ne da ba don ina lallaba ta so da kudin ba wancan 頑張ってもい